Bismillahirrahmanirrahim. Duniya ta amna kashi na hudu. Amna ce a restaurant ɗin tana haɗowa customers abinci tana kuma bin waka da ke tashi a ciki da kuma manyan speakers saboda kuma jin daɗin masu cin abincin a wajen. Idan ka ji uban kiɗa kamar kana club, ai amna bata ma san sadda take kaɗa kai ba tana kuma bin wakar da baki tana kuma bi layi layi inda kuma masu jiran oda suke a zaune ɗan tana ajiyewa kowa nasa duk wanda ya kalle ta kam sai ya yi dariya yadda kuma ba ta ji ba ta gani kuma bilhaki aikinta take yi tana rawa da kanta wani babban mutum ne bai san masar da ya saki dariyar ba amma amna ko a jikinta sai ma da ta ma soke wayar a jikin aljihun skirt ɗinta wani kiɗa ne ya daɗo ta ta yi tafi tare da ɗaura hannayenta biyu a kanta tare da furta kuma wayo baba ai kuwa wasu duk sun yi tunanin ma ƙwaya take sha kawai sai dariya ake yi tana kuma ba su nishaɗi ga ta kuma kyakkyawa ta ƙarshe wata budurwa kuma da saurayin nata ce wannan yarinyar ba karamar yar iska ba ce ko a jikinta duk mutanen nan ko kunya ma babu matashin yana kuma zuba dariya ce ai shi ya sanya nake zuwa restaurant din nan saboda ita nake zuwa wallahi abin dariya za ki gani iri iri tana yi budurwa kishi ya turnuko ta ta kalle shi ta kuma watsa masa harara ta ce ni kuma fa Allah ya tona maka asiri ka faɗi ka faɗi gaskiya shi ya sanya ma koyaushe kake kake cewa mu zo na munafiki ashe don ita kake zuwa sai a lokacin matashin ya tuna ta taɓargazar da yayi a gaban bebin nasa amna ko wani sufa ta da takalminta a tayis kuma tana tafiya a haka kamar wacce ta hau takalmin tayan wai duk dai cikin saurin aiki ne Siya ƙawarta ita ma kuma haka ta shararo da sufar tata ta ɗauke da tire da kuma kayan abinci washe gari kam da ahmad ya ifta wata wata hanya suka samu tare kuma tare da kuma hanyar tare da tare hanyar mota kowa idan ya zo sai dai ya juya inda dai ya fito sai da kuma aka kawo 'yan sanda wajen suka kuma dinga faɗa da 'yan sanda bincike dpo ya da dan wane ne wannan A yana ji kawai an faɗi waye baban Ahmad ɗin a ƙasar sai kuma ya tsorata ya je har gidan ya samu baban nasa tun da an ce ya zo yana kuma Kaduna ma bayan sun gaisa ne DPO ya kai ƙara Ahmad ɗin ya ce mun kyale shi ne kawai saboda kai da kuma irin taimako da kake yi a ƙasar nan saboda haka don Allah ka jawo ɗanka kunni Dadi ya ba su haƙuri tare da kuma sanar musu duk irin kangarewar ɗansa DPO ɗin ya ce sai dai kuma ku dage da addu'a. amma a tsawatar masa kar kuma mu ɗauki mataki a gaba mu kyauta ba bayan kuma sun tafi ne shiru Ahmad din bai dawo ba sai cikin dare ne dadi din kuma da momi da Sadiq duk suna jiran sa sai kuwa gashi din ya dawo a make dadi ya lullube shi da fada ba ji ba gani kanin sa Sadiq kam yasa baki nan take kam Ahmad ya shaki kwalar Sadiq din zai doke shi momi ta rirrike shi tana kuka tana kuma cewa ka bari mana Ahmad wayyo na shiga uku ni dadi na dadi kuwa mari kuma ya kwaɗa a Ahmad ɗan nan take ya dafa sa ɗaya da kuma mamaki sai kuma ya sheke da wata irin ya dariya yana nuna dadi ɗin da ya tsaya na kuma kamare ni akan wannan kanin nawa shine sai kamare ni dadi dadi ɗin ya ce banza sha sha sha sai na sake mamaran naka wallahi juya Ahmad ya haura saman sa a fusace Humaira kuma kanwarta sa da momi suka bi bayan nasu suna ta bashi hakuri suna lallaba Ahmad ɗin. Ahmad ya ce kina gani momi kimari na faye akan kani na fa ni da ma na san dadi baya ƙaunata bai so aka haife ni ba ga, bai so aka haife ni ga baki ɗaya ba ma ba haka bane ba Ahmad yana son ka ni ma ina son ka yace ai na san ke kina so na amma dadi baya ƙaunata ni ku tafi ma ku bani waje kawai ya ɗauko kwalbar barasarsa ya shiga korawa momi suka fita sun san kuma halinsa idan kuma ya fushi ranar da su momi ɗin suka kwana uku da yamma ahmad mufida matar sadiq da kuma humaira autar tasu suna gaida suna hira ahmad yana ta musu magana irin ta nigogi irin kuma ta yan kwaya suna ta dariya sadiq ta sama ya hango su ta kuma windo kishin matar tasa ne ya kama shi ya sako tare da fitowa haka kuma ya dinga zaga gadin din yana kunci ya shiga ya fita ya dawo ya wuce ya sake dawowa Mufida ta fuskanci wani abu ta ce lafiya dai baby cike da bala'i ya ce ba lafiya ba ki ta so ki kula da mijinki kin wani zauna kina wani dariyan banza da wofi. Ama ya ce ya zaka dauke ɗauke ta muna hira hira muke yi kai kai wani irin yaro ne wai. Tsaki Ahmad ɗin ya ja ya fizgi matar tasa suka tafi. Juyawa yayi suka ci gaba da hira da Mufida ƙanwarsa da Humaira kanwarsa suna kuma ta dariya abinsu. Wayar Humaira ya karba ya juya ya ce irin wannan waya haka sis ina kika ina kika haɗu da irin mu duniya ai sai idan kika haɗu da irin mu yan duniya sai mu tare miki hanya mai miki fashi dariya suka sake yana kuma ta dariya ba ji ba gani irin dai yan ƙwaya din nan yace sis yanzu ma wai dan na dan na san ki ne fa dan na san ke kanwata ce da su Gibson zan turo su kwace ta dariya suka sake yi a tare umaira din kuma ta da kika faɗa ta tare da furta kai yaya kallon kanwar ta fa sosai ya ce sis you are cute wow see you are not spine noise kina kuma sa niqab kina kina sa niqab fa kar kuma ki haɗu da irin su brown abokina i swear kama ki za su yi fa su sha harka kina kuma kina kula ki, rika rinka kula fa tam hop ba ki kula dai samari kar wani ya zo ya taɓa min kanwa na ga dai kin fara girma abubuwa kuma sun fitowa sun fara fitowa haka zan zo har Lagos na yi miki na yi yaƙi da duk wani da ya ɓata min ke Humaira har da rike cikinta saboda dariya ga kuma kunya abin da ya ce shi ko ko a jikinsa kwanan su biyar suka fito cikin shirin tafiya Ahmad yana kuma bin su a baya yana ta murna za su tafi yanzu ma su bar shi ya sakata ya wala abinsa momi ta rungume shi ta ce ka zama mutumin kirki ɗana tun da dai ba za ka bi mu ba ka kula da kanka ya ce to momina sadiq ya ce wannan ba wani shiryuwar da zai yi nan take kan ahmad ta yi kansa da bala'i mufida ta zo ta ce ya haƙuri kyale shi kyale shi yaya yaya kin ya ce yauwa matar mu ki kula da kanki kin ji ko da sauri sadiq ɗin ya janye matar tasa cike da kishi ahmad ya ce wannan wani irin dan uwa ne haka dadi ne ya kira direban su wurin kuma tara ya ce ya kwashe motocin da ke hannun ahmad ɗin kaf dama dai bai damu da ya ce tun da dai yana da kuɗin mashin yana da kuɗin mashin ya ishe shi daji ko ya ce tun da dai ba za ka natsun ba ai motocin da kuɗi na ka siya ko na karɓe to ko a cikin Ahmad ya ce ku je da ita daji ya ce dole ne ma ko baka ma faɗa ba kuɗi dai kuma zan zan rika tura maka na kula da kanka saboda haƙƙi na ne gida ma kuma ka yi ta zama amma ka sani ba dai gidanka ba ne nawa ne momi ta ce please ahmad ka kana sallah ka daure na san kana sallah ko amma ba ko ba ka yi ne sai sanda kuma ka ga dama ka gyara sallanka ita ce komai a wajen musulmi Ahmad ya ce shuwa mom zan gyara ki yarda da ni kin ji na fa san ka Ahmad tun yaushe ne kake wai cewa zaka gyara amma kuma ka ki ki yarda mom insha Allah ni ne fa Ahmad dinki suna na fa aka kalla kuma aka yo aka yo garanti aka yo garanti Trans Bank dariya suka yi har daji din yawa ehm dad kar ka manta fa na tura maka new account number ɗina ina buƙatar kuɗi kuɗi na sun yi low daji ya ce zan tura ai ina sani sakaran banza ama yana ji suka shiga mota get man ya buɗe masu kuma suka tafi ba su bar mota ko ɗaya a na ahmad ba aka sa su suka kwashe su duka suna tafiya kamar ya ɗauki waya tare da kiran abokan nasa su zo wai iyayen nasu sun tafi sai murna kam suke yi wai yau suna gidan kin kenan mai gadi ya kalle shi kawai ya jinjina kansa amma ogansa yana kuma da hali mai kyau kawai dai matsalarsa shaye-shaye da rashin ibada sosai amna tana cikin restaurant ɗinsu tana kuma ta kai abinci wajen wajen masu cin abincin sannan kuma suna kuma hira da babbar ƙawarta siyama wacce kuma aikin su ɗaya ne tare kuma suka yi hnd a foli rashin samun aiki ne yasa suka nemi aiki a sabon restaurant da maman ƙawar ta su saratu ta buɗe saboda talauci da kuma suke fama da shi siyama ta ce ƙawata ni ma fa Allah ya kusa ɗaga ni na manta ma ban faɗa miki ba fa na fa faɗa na fa faɗa cikin kogon san Faisal kwanan nan ma nake so na ba shi dama ya tura magabatan sa. murmushi Amna din tare da cewa wow I'm very happy I'm very happy for you kawata but ina ganin ma kamar fakin yi gaugawa ya kamata ki bari ku fahimci juna sosai bai yi ko one month fa da fara zuwa wajen ki ba kar ki je garin sauri da kuma matsuwar aure fa a samu matsala Siyama ce ta dakatar da Amma, Amna ta kuma hanyar ɗaga mata hannu tare da bata rai. Ta ce ni fa Amna ban gane miki ba. Ai sai ki sa na yi zargin ma ko ba kya ƙaunata ni. Kina bakin ciki ne na samu miji ke kuma baki samu ba. Subhanallah Siyama Allah ya kiyaye ko ni da ko ko ni da ba musulmin ko ni musulmi ba zan Oke ko wani musulmi ba zan masa bakin ciki ba bare kuma ke da kike kawata wacce muke kashewa kuma mu rufe tare. Allah ya kiyaye mu Saboda haka dan saboda haka dan Allah gobe a daura auren ki da Faisal ma bai dame ni ba bai kuma shafe ni ba. Babu abin da zan tsinta a ciki. Idan wahala ce ma kuma ke dai zaki sha a barki mu kuma yan jaje ne. Siyama ta ce aike ma ba kya ƙaunar aure, ba kya so ne ki kuma ba kya ƙaunar wani yayi. Gaba kike da kuma gaba kike da sunnan ma'aiki saboda wai ke kin ga baki da samari idan ma kin samu kuma guduwa ma suke yi. Idan za ki haƙura ki auri kowa kika samu ne ki haƙura. Yanzu an daina kuma auren soyayya. Wa zai iya rike ka kawai ake nema. Ya zaka kuma ya zaka ci ya zaka sha ya zaka rayu. Inda kuma zaka huta da iyayenka. Faisal doctor ne matarsa kuma mutuwa ta yi. wajen haihuwar fari yaro matashi ga kuɗi me nake jira a yanzu ba, ba, a jira yan sakandare ma idan suka samu miji aure suke yi kiwa kanki faɗa don Allah shekaru tafiya suke ta yi mu mata ne ko ba komai ma kar tsufa kar tsufa ba aure kar mu tsufa ba aure har mu zo lokacin haihuwar mu ma ya wuce Amina ta ce Allah Allah baki haƙuri a yi aure lafiya mu ma muna nan dai daram kuma za mu ci gaba da addu'a insha Allah bai Allah bai manta da mu ba yana kuma sane da mu Siyama ta ce ai a ci gaba ma dai da zama lafiya ana gantalan wani gantali mu da kuma muka muka rako duniya ga mu kuma an halicce mu a Najeriya babbar jarabawa ga kuma talauci wannan duniya ina daɗi ta aikin su suka ci gaba da yi kuma suna yi gira kamar dai ba su ne suka yi faɗa ba dama sun saba faɗa da junansu washe gari bayan ta tafi wajen aikinta ne sai ta iske siyama ba bata so ba sai amna da kuma sauran ma'aikatan siyama kuwa darar gidan su amna ɗin ta wuce mama ta tarbe ta ta yi sa'a kan baba ma yana gida bayan sun gaisa ta ce baba wata magana ce ke tafa da ni da kuma shawara baba ya ce muna jin ki siyama siyama ta ba su labarin yadda suka yi da amna akan maganar aurenta da faisal Baba ya ce na rasa dalilin yarinyar nan da ba ta ƙaunar aure. Siyama ta ce ni abin da na fahimta baba aljani ne ya auri amna kawai shawarar shawara ku kai ta gidan malamai a nema mata magani shine kawai. Mama ta ce tabbas yarinya kin yi nisan hankali shi yasa ya ake son kawa irin ku ta gari. Haba biri ya yi kama da mutum cewar baba kenan. Ya ce insha Allah gobe za mu ɗauke ta mu tafi da ita mu can Sokoto mu nema mata magani. Dama jiya an yi mana albashi sai a fasa siyan ma komai din mu tafi neman maganin. Allah ya sa a dace kafin a yi auren. Auren Zuhura ita ma ta samu nata mijin. Mu hada su a sha biki ga baki ɗaya. Haka Siyama ta fito ta zo kuma wajen aiki a makare. Rana Amna bata san dalili ba kam. Tana komawa gida kuma ta ga baba da fara'a ya amsa mata sallamar ta. Ta gaida shi shi kuma ya amsa. Mama ma haka Amna dai hankalinta bai kwanta ba, ta yi mamaki matuƙa. Zura ko tana ta ƙara sa miyar taushe. Mama ta ce Amna sani da aiki zauna zauna na kawo miki abinci mana. Amna mamaki ne ya kama ta sai bins take yi da kallo. Har ta ga dai an kawo mata abincin a flax wanda kuma a baya ko rufe mata shi ma ba a yi. Bare wani flax kuma. Ta kalli abincin ta kalli mama ta ce mama ko dai ma, maga ko maganin bera dai kuka saka min za ku kashe ni ne mama tana gyara ɗaurin zanin nata tace haba amna kin taba ganin iyaye sun kashe yarsu amna tace to na na nawa na nawa kuma ba zan ci ba gaskiya wallahi ina so na kara tsawon rai Bana na so na mutu yanzu saboda haka ni ba zan ci ba ko ruwan gidan nan ma kam na daina shan sa gaskiya babu irin lallaba da lallashin amna da iyayenta ba ba amma ta ki cin abinci ko ruwa ma bata sha ba Baba ya kalle ta ya ce ki shirya Amna gobe za mu je ƙauye gaishe da kuma ƴan uwanmu da abokan arzika. Amna ta ce amma dai ba a faɗa min da wuri ba kuma na shirya shine nan kuma Allah ya kai shi nan to kuma Allah dai ya kai mu gobe amma kamun mu tafi dai zan sanar sanarwa ogarmu saboda gudun matsala. Ba damuwa Amna cewar mama ɗin. Amna kwana ta bata ci komai ba duk da dai cewar ta ci a restaurant ɗin su. washe gari da kuma wuri ta nufi gidansu ta nufi gidansu saratu kawarta ta saratu tana bacci har amna ta shiga aka kuma mata sallama da maman saratu ta mata bayani za su yi tafiya ne hajiya ta ce to baki da matsala amna amma kin san dai baki da kuɗin baki da kuɗin fashin da zaki a cikin albashin naki kuma za a cire na iya kwanakin da kika yi ba zuwa aiki tunda dai kin san ba irin ba aikin gwamnati bane